in za a duba mu a duba mu zuciyar kowane talaka ta riga da ta bushe kowane talaka zai iya aikata abin da ba a tsammani ku sani talakawa mun riga da mun gama fusata yunwa ta gama fusata mu ga yunwa ga tsadar mai ga tsadar rayuwa ga rashin tsaro idan ban fito mun yi zanga-zanga ba me za mu gwamnati ya kamata ta fito ta duba mu rashin aikin yi shine abin da yake damun mu babu ta yadda za a yi zanga-zanga ana kashe al'umma ana fesa wa mutane ruwan zafi ana sawa talakawa tear gas sannan mu ma talakawa da mu bai kamata a ce za a yi zanga-zanga ana shiga ana balla wa mutane shaguna ba duba ku ga yadda ake kashe mu talakawa mu abin yake damu ka taba gani mai kuɗi ya fito zanga-zanga ina suke ba ma sa kasar ya kamata gwamnati ta tsaya ta saurari kukanmu domin muna cikin wani hali ta tsaya ta fuskanci damuwanmu ta fuskanci abin da ya kamata ta yi a gare mu mu ba rashin kunya muke wa gwamnati ba amma muna so mu nuna mata irin halin da muke ciki a cikin wannan ƙasa ta Najeriya ya kamata ku sani cewa kun riga da kun gama fusata mu dole mu fito mu yi zanga-zanga ta nan ne kaɗai za mu iya yaɗa manufanmu a gare ku